الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء وطن ذو القعدة هجرة المؤر أريد إلى أربعين دقيقة جليلة عشرين دقيقة وطن إفريل وطن غدن الى barafi na 238 في جبارة كراسي المتاقن فتح الميسر وأدلته من القرآن والسنة يا يوسف أبو أبيب جزاه الله خيرا نازي منشغو مجانا عكا نجابه tun kafin azumi daidai wata gaba muka tsaya annifu fardu kamsatin na to idan ba a manta ba muna magana ne akan gado ko kuma kaɗan daga matsalolin ko matsalolin gado abu irin wato kaso ko kaso gida-gida wanda ubangiji ya faɗa a ƙar'ani cewa ba wani kaza ba wani kaza mun ce akwai rabi annisu akwai masu cin rabi akwai wato 1 over 3 as-sulus akwai ar-rubu akwai ma as-sulusani wato 2 over 3 uku kenan ko akwai ar-rubu 1 over 4 akwai as-sulus 1 over 6 akwai as-sulus 2 bisa 8 1 over 8 ina da su guda shida muka ce babu a cikin 1 over wato 1 uh, over 9 babu al'ushir 1 over 10 na fata mun gani to yanzu malam zai fara a kan suwaye masu samun rage sai ce فرد خمسة ربي ربي البيتية في أكي أكي با ربي كفلعي فرل رواي ربي هنا ذات بيتي كمرحكة نفرق الزوج الزوج ونمنا ذات بيتي قالت هنا الزوج wato ma'ana wato mijin aure ma'ana mutum da matarsu namiji mai aure a zaudu yakan sami rabi wanda dama mun fada daga cikin sabuban sun gado akwai aure ko annika to miji in matar shi ta mutu akan ba shi rabi <clears throat> sai dai da sharaɗi sharaɗi shi ne in ba ta da ‘ya'ya ‘ya'yan nan ba ko lalle tare da shi ba a inda tana da yaya ko da wani guri ne haka ne to za a ba shi ne in dai ba ‘ya'yan بعد ذلك عند آئم وما آئم ذاتي جاسي قولاتي لجي المسك ربانتا كو ثماني ربعي وان أبان يا تاجر جربي يا كو مأدي بسفل ولكم نفت ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصون بها أو دين ولكن كان ده الله يكي إن سنة ده فليس لا تسمى ربعي ne من ko naka ne ko ba لا ba ne da aka shi mai mace ce ta mutu ta barin mijinta abinda zai fara tambaya shi ne da ‘ya'ya a a babu ‘ya'ya to duk ce to yana da rufi a akwai ‘ya'ya sai ce to yana da yana da rufi na fata an gani kun zama hudu da na kusa ne wato sun ɗan tauye shi kaɗai an gane ku ba ga magana kan hujjubi kila ko a nan ko a wani guri hujjubi shirmani da hujjubi nuksani in lam yakun li zawja walad ka gani ولكم مثل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد كأن باسل ولد sannan lafarin walas zai ɗauki namiji zai ɗauki mace na fata an gani zai ɗauki namiji zai ɗauki mace tana da ɗa eh tana da ɗa eh shi kenan na biyu albint albintu ya abinda yake nufi da ya kawo mutu ka bar tsarka tilo ita kaɗai mace sai ta kwafi rabin dukiya me yasa za ta kwafi rabin dukiya saboda ƙa'idar lizzakari misali hakkula ita yi za ta aiki a gurin ma'ana na namiji ne ban kullum ne kwashi to tunda ba namiji ba ne ba sai ta ɗauki rabi sai rabin ya za a yi da eh a aula zakari ke to ya zai zama aula zakari in akwai wani namiji kama a ce akwai uba na shi ne mutum to sai da ce zama asibi na fata an gani idan babu in akwai ta a sahabin farbi kama a ce na da wasu da Allah ya taɓa rabonsu a tare da shi kama a ta misali yana da uwa uwa an taɓa rabonsa tana da shi za mu zo miki a sudus kama a ce yana da ‘yan uwa shakikai su ma za su yi samun gadi tun da ba shi da ɗanin in an ba wa matarabin dukiyarsa na fata an gani wannan zai magana a kan asibai da mutum cewa asibai waɗanda in suna nan aka biya kowa da banka za su iya kwashe sauran dukiya to da aka biya akwai bin da kaulihi ta'ala Allah ya ce wa in kana fiya hidatan in ita kada yake fala hannifu za a ba ta rabi a gani ko bin ta bintul ibn bintul ibn ita ce jika jika amma ta iman ta ɓangaren namiji jika ta ɓangaren mace ba ta gado ma'ana ƴarƙarka ba za ta gaje ka ba amma ƴarka za ta gaje ka amma don da bintul bintul an ta yi ta? ko da bintul ibn ɗarɓanka jikarka ta ɓangaren ɗanin wannan a yayin da babu ɗan ana wani idan babu ɗan ba ka da ɗaya mutu amma kana da ji yana da ɗan to sai ka zo ka zauna a madadin ɗan to tun da mutu tufi ta kwashe rage an fahimta ita ma yayin da ta zama shi sani yake li'annaha taqumu maqam al-bint bil ijma'i saboda ita ma tana zuwa ta hau kujerar ɗan idan babu wasan ɗan to za ta zama ɗan babu ɗan babu ɗan ko ta zo ta hau matsayin ɗan ita ce bintul ibn قال ابن المنذر الإمام ابن المنذر عبد الرحيم بن المنذر yake ajma'i malamai duk sun yi ijma'i ala anna banil ibni ya'yan ɗa jikoki ke mun ta bangaren na mutu wa al ibn da ‘ya'ya mata na jike jikoki ke mata ya ƙuni na makamal banina wal banat sukan tsaya a madadin ‘ya'ya maza in maza ne walbana ko su tsaya a madadin ‘ya'ya mata idan mata ne zukurihim ka zukurihim mazansu kamar mazansu wa ina suhim ka ina suhi matansu kamar matansu amma da sharaɗi idan lam yakun lil mayyitu waladin li sulbihi inna mati ba shi da ɗan cikinsa na fata mun gani kenan daga nan za ka fahimci ma ko dan ciki to yana nufi ne hujjubi kenan ko kare idan lam yakun lil mayyit waladun musulmi sai na hudu da na biyar dama ya ce an nufi fardu kamsatin na hudu da na biyar الأخت الشقيقة والأخت لأبي الأخت الشقيقة والأخت لأبي أرؤيا الشقيقة معنا كل هنا جنة أتوهب ستة إتت الأخت وضع شقيقة معنا الشقيقة هو أبي أبي akwai kuma yadda idan aka hada ko uwa da wani al'uktu shaƙiƙa wal uktu li abi da yar uwa da aka hada uba to wani kusan matsayin su yakan zama ɗaya al'uktu li abi al'uktu shaƙiƙa duka waɗannan sukan sami rabi faɗin Allah da yake in imra'un halaka yanke ne a lokacin shaƙiƙa ƙarya take samun rabi idan mutum ne mutu ne mura'in halaka ma'ana halaka ya mutu ta'i idan halaka sulkin layya ba a sallahu ba da rasula ne mura'in halaka in mutum ya mutu laisa salahu walat ba shi da ɗa an gane ko ba shi da ɗa وله uffun amma yana da فلها falaha ما ma taraka tana da rabin abin الله أن هذا ترسل سورة سورة kuma malamai sun tantance suka gano ta duk da yanke yana ko uktu yana da ‘yar uwa ya aka aka gano su ƙiƙa ake nufi ya aka aka gano suka ce an gano haka ne in ka koma ɗaya ayar da take cikin yalakun nufi ma taraka nan ma an yi maganar cewa idan mutum ya mutu وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فأتم أخت أنا باشقيك أكيد فيها لأمك فإذا تعني مجانا إرؤوة لما أعني مجانا إرؤوة أما قلت لك كلالة ma'ana kalala ba shi da uba ba shi da ‘ya'ya nan ma inin ra'in halaka laisa lahu walad mutum ya mutu ba shi da ɗa ya lahu ukun amma yana da ‘yar uwa ‘yar uwa a nan ana nufin shaƙiƙa don a bambanta da waccan aya ha mislu ma tarak za ta ɗauki rabin abin da ya bari ya ta ce wa huwa ya ha in lam yakun laha waladin in ita ce ba ta da ɗan kuma shi kuma zai gaji ta yi shi ma saboda ka'idar lizzakari yusuf hajjul yi. in ita ta tafi rabinsa shi dukkan nisa da ta wato ƙar'ani ƙar'ani Allah ya gama tsara komai da kansa أعيد كفريتها تاتيتها تاتي أرضيها لأبي على أمي وأنا شيني رباني عند أكي سامي النفس وأنا أكي سامي ربي ربي لدو كيا في الربو وأنا أبقى فرجت من شيني كنجيني رباني كنجيني mutum da yana ke samun rubu'i na farko azzauja a azzauji mun kaɗe shi da mijin aure a yayin da yake akwai ne akwai ɗa da ita mata in kana lizzauja zalat kaji ko idan mace tana da ɗa da ƙaurahi ta'ala mun ji Allah ya ce فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا سؤال زوجة إذا كنت ما ترى أولا إذا نجم تهنت إن لم يكن لزوج ولد إن ما مدن لا شبع له أما ما تنصب ما تبن دين دين كل دين دين دعاء ويجمع تشنجاوي أنهما تربئي a madadin ne in dai ba da ɗa to tana da rubu'i in ka da ɗa za ta kuma ne tumu ne kamar da ake faɗa da hausa a tumu 1 over 8 kaga ta killa da yawa e eh, ba nan ne bakin cikin mace ba a ce a saurata, a saurata ma <laughs> kuma duk za su tarayya ne a cikin tumu ne wannan shi ne damuwarta ina ma a ce ita kaɗai duk talahun shiraka su sami duk tarayya da su a wani shi ne sa ba sa sa a yi kawo kowa sai sai ta kaɗai da aka sami nan duk tarayya da su to da aka dai Allah ta'ala yake wala hunna rubu'u mimma taraktum suna da wani ɗaukace cikin abin da ku mazaje kuka bari da sharaɗi in lam yakun lakum waladu in ba ku da ƴaƴa kenan to kaga an samu mutum biyu masu cin rubu'i tsakanin ma'aurata ne a samu ana ko dai mai gida ko matar gida a yayin da waɗancan sharuɗa suka tabbata wasanin fardo ya shidin ko ne wannan shi ma mun faɗe shi ka san mace ne ko mata in sun tarayya wa huwa shi shine matar aure in kana lizawji waladu idan miji yana da ƴaƴa da kaulihi ala dan Allah yake فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إذا كنا رأى فإذا كنا الثمن كنا جندا بكبر والثلثان فرد أربعة والثلثان فرد أربعة سيأتي إذا sai suke ɗaukar fiye da firi misali kaddara a ce dukiyar miliyan uku ce sai za ka dauki miliyan biyu biyu waye ke samun miliyan biyu a cikin miliyan uku shi ne a lusani. na fata an gane sai ce albintani wa binta al'ibin albintani in kana da ‘ya'ya mata guda biyu zuwa sama ba ganin ce in kana da 'ya'ya mace fila ita kadara a zata rage idan su biyu ne ko sama da haka to ko sun kai nawa ko a ba su a sulatani na fata an gani idan kuma babu ɗa babu ‘ya'ya matan amma akwai jikokin kamata guda biyu amma ta ɓangaren ɗa namiji sai ku dawo madadin yankin gurin idan babu ɗa litturi kuma sai sai sahara ne su jere kamar da wasan bintul ibn ta hau sai su ɗauki abin da binta ne za su ɗauka shi ta ne ke da na ɗaya da na biyu البنتان وبنتا الابن بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء إما كان المثل بني أنت فوق اثنتان كما في فلهن ثلثا أي ثلثان كما بسوء ذاتري ma tarasa na abin da ya bari na fatan gani sai na uku da na hudun al'uktani al-shaƙiƙa sani wa ƙuktani aji. al'uktani a shaƙiƙa sani kamar da yadda da muka ce za su samu rabi-rabi to yanzu idan sun zama su biyu al'uktu shaƙiƙa tana da nufi al'uktu lo'aji muka ce tana da nufi rabi ينزو الثاني الشبيكة ثانية قوة الثاني لأجل جاس روكي الثلثاني سنة لقوله تعالى الله يوسف فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والثلث ɗarbe tunani sai wani over three ma'ana miliyan uku ne a yada miliyan ɗaya shi ne wani over three a ɗarbe tunani shi na rabon mutum biyu ne an gane ko al'ummu uwa uwa tana ɗaukar wato one over idan ba a sha makance ta ba ma'ana ba a rage mata saliki ba in ba a rage mata wani abu ba an gane ko yayin da ɗan ta yi mutu in uwa ɗan ta yi mutu sarari shi ne idan sai ba shi da yaya in ba shi da yaya amma iya ta zama ne da ba a za ta wani ba in yana da yaya an za su jangalo ta koma 1 over 6 an fahimta yace fa in lam yakun lahu walad fa in lam yakun lahu walad in ma mace ba shi da da wa warithahu abawahu iyayensa guda biyu suka gaje shi fa li ummihi thuluth wata tana da wani over 3 kaga ta ce in ba shi da da fa in lam yakun lahu walad ومن يعرض فإن كان له ولد فلأمه السدس فهي تكون السدس الإثنان فسائدة من الإخوة والأخوات لأمه سيء الإثنان مكنز من الإخوة na 'yan uwanka a fahimci wannan mutum biyu ba mutum ɗaya ba ma'ana in kana da 'yan uwa guda biyu zuwa sama maza ko 'yan uwa mata guda biyu zuwa sama amma 'yan uwan da ummi uwa kuka haɗa muna gari ne iya kusa faɗa amma duka sharaɗin babu asal babu faru ba uwa ba uba ba uwa ta daɗa ba uba ba ɗa ma'ana kai kalala ne abinda ake ce ma kalala mutum ya mutu ba shi da ɗaya ba shi da iyaye an bayyana babanka iyaye sun mutu sannan ‘ya'yanka ma za su koda amma kana da ‘yan uwa wanda kuka haɗa uwa da su shi ne na yake al'isnani ta fa'ida min al’asuwa wal akawat da ummi da kaunahi ta'ala wa in kana rajulan in wanda ya mutu ya zanto namiji ne yurasu za a gaje shi kalalatan a matsayin kalala ai imratin ko mace ce ɗin ma ita ma za a gaje ta a matsayin kalala walahu akhu amma yana da ɗan'uwa. uwa ai ukhtun ko ɗan uwa to a shiru Allah yayi ce duk malaman kira'a da malaman tafsiri suka ce walahu akun ai uktun min ummin dan akwai asalin wannan kira'a min ummin akwai ta shafi ta akai saboda ayar ƙarshe ita za ta tabbatar da haka na fata an gani don ka za a san aka ce wa in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka nan kuma an ce walahu akun au uksin to fali kullu wahidin minhuma as-sudusu kowanne ɗaya daga cikin idan yana da ɗan uwan ko ɗan uwan zai sami sudusi amma fa in kano aksara min zalika in suna da yawa ɗan uwan ta ka ce fahimci raka'u ce sulusi za su tarayya ne gaba ɗaya cikin sulusi وشيطة وفاسة تكون والثلث فرد اثنين <coughs> الأم إذا لم تهجر الإثنان فسائد من الإخوة والأخوات الأم فالثلث ولا إذا ست فرد سبع شيط مولى ضمة بطين رضان مثل بطين al'um mun gida na uwa ɗan al'umma na alwalar uwa ta kan wani overfit in kana da ƴaƴa in babu ƴaƴa da zumin gida ta ɗauki wani overfit ne yanzu ta koma wani overfit al'umma na alwalar awul ukwa ko kuma na da kalifin ko da ba ka da ƴaƴa amma kana da ƴan uwa duk da ‘yan uwan fa ba za su gado ba na fata an gani duk da ‘yan uwan ba za su gado ba amma samuwarsu za ta sa uwa ta koma sudisi domin ka ga abin da Allah yake wani abawai hulu kulle wahidin minhu masudus Mamatu da uwa da uba da ubansa da uwarsa duka turuki za a ba su wani ƙaida sif za a ba su kowanne amma ga sharaɗin da Allah ya faɗa min ma taraka wato cikin abin da ya bari sai a ba kowanne wani ƙaida sif amma me sharaɗi in kana lahu walad in yana da ƴaƴa ana gane wani fa in lam yakul lahu walad in ba shi da ƴa wa yarithahu abawahu kuma iyayensa ɗin uwa da uba suka gaje shi to a nan ta ka ce fale ummi hisulu uwar fiya za ta sulusi ka ga ba faɗi uba ba suna gani ba faɗi uba ba abinda yake nufi abinda ya sa ba faɗi uba ba tun da an faɗi da mutu, to sauran shi kuma kwashewa zai sauran kwashewa zai da haka a nan ba a ajiye shi a sulufi ba kwashewa zai to sai ka ce kuma fa in kana lahu ikhwatun in yana da ɗan uwa a nan ɗan uwa ka ce ko shi kai ko da aji. to a nan sai aka ce fali in mishi sudus duk da ba su da gado amma uwar sai ta koma sudus me yasa saboda idan uwa ta ɗauki sudusi to wayan ne samuwar ɗan uwa duk da ba su da gado to idan uba yana ne zai taimaka ne wajen riƙe ba ka <coughs> eh ba ya uba ne zai samu to kuma saboda yana da ɗan uwa sai aka ba uba ka suni yau kullum mace saboda ana ba ta rabo ne mara yawa saboda hanyoyin kashe wata kaɗan ne ita kullum a da shi da tattarawa yanzu misali kana da kanwa ko yan aka ba ka miliyan goma aka ba ka miliyan biyar ko kanwar ka ce ko yayar ka ce miliyan biyar din nan nata zuwa za ka ta ajiye sai ta koma tana kallon miliyan goma can naka komai za ka ce a jabirin yaya shi zai shiga haka ne ko ko me ya tafi in bikin ta yi tafi ma dai kai ne sannan kuma kila in bikin ta yi zo a haɗe masa ma da sadakinta da wasu abubuwa da za su samu kaga a nan duk ta samu wani kaso amma duk da sanna a miliyan goma can na kaso ta fi wajen rage duk za su ne ko da haka Allah adili ne maza rabi allahu anhu suna da aiki a gaban Ba ka masu hankali matan sun san haka sun sani in ka dawo ana yaudarar mata an musulunci ya zalunce su yana arnan duniya ne kai suke so su yaudare su an yi al'ummar ma da ba sa ba mata gado gaba ɗaya da larabawa da indiya da inani duk ba sa dama har yahudawa ba sa dama mata gado ko da musulunci eh yamurai ba ta raro kuma so ka ga musulunci ne ta ba su rage to haka kuma kuma duk da hakan Allah ne ɗora wa uba ɗan uwa yaji kulawa da matan nan duk da an bata miliyan biyar amma ba a yi ba su ciyar a gidan miji ba matar aure ko ba haka ne sai mijinta sannan idan tana karkashin ka kai yayanta ba a wajabta mata ta ci da kanta ba kai za ta kula da ita kullum a dogara take da wani to me da an ba ta miliyan biyar ba za ta hakuri ba shi an ba ta miliyan goma ko da haka dole ta yi hakuri to Allah ta'ala ya wato fa in kana lahu ikhwatun in yana da ‘yan uwan ga yadda za su kasance a yin kana lahu ƙasa ya fala ummi hisudu sai aljadda inda adamul ummi aljadda inda adamul ummi sai kaka idan babu uwa kaka ita ce matsayin uwa in uwa ba ta nan to ita ma sai ka ɗauki kasan da uwa ta ɗauka na filistin قال ابن المنذر أجمعنا لنسي إجماعي على أن للجدة كافاتنا تنادى السدس إتما اذا تسبيتا إن لم تكن للميت أما إذا نمتي باسد واتارسو سوف تسك ليس حكوك يبتا في الواحد من, من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى الواهب من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى لقوله تعالى وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السبب شين أم الشمس ينادى تنقوى namiji ko ‘yar uwa ta mace amma su kaɗai ne mana ɗan ko ‘yar uwarsa ita kada ce amma ‘yar uwar ko ɗan uwan uwa kuka haɗa ba la'abi ba ba shake shi ba kamar da muka ji aya ɗan kana da ‘yar uwa mace amma uwa kuka haɗa kana da ɗan uwa mace a namiji ta bangaren uwa shi ne nan Allah ya faɗa in mutum kalala ne ba uwa a ba uba ba ‘ya'ya amma yana da ‘yar uwa li'umri yana da ɗan uwa li'umri to shi ne na aka ce kowa a bashi sudusi wa in kana rajulun yurasu kalala ay imra'a wala hu akun aw ukhtun shi ne muka ce min ummi fa li kulli wahidin minhum sudus sai na hudu bintul ibn ma'a bintul sulbi bintul ibn ma'a bintul sulbi idan mutum yana da wato esta ta kuma yana da jika ta ɓangaren ɗa namiji dama mun faɗi jika ta mace ba ta gado ba to yanzu kana da jika ta ɓangaren namiji ke zanto kuma kana da ya yadda ka haifa amma babu wancan namijin ya mutu ce ɗanka na cikinka ya mutu amma akwai jikarka ta ɓangaren ɗan naka sai suka haɗu da ɗarka likilbi ka gama ta da mace sun haɗu da jika da ya babu na mutu an gane wani da jika da ya sun haɗu to ita ce magana a nan gurin cewa bintul ibn jika kenan ma a sulubi suka haɗu da yar cikin yarka ta sulubi yake hadisi ya zo daga hujjani bin surahabil al'audi قال جاء رجل ونمتن يزو إلى أبي موسى الأشعري جرم أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة da salman ibn rabi'a fasa'alahuma sai ya musu tambaya an ibna yace ina da ya wa ibnatul ibn ina da jika yar ɗana wa ukhtun li abi wa ummi ina da yar uwa kuma da muka hada uba wa ummi da wadda muka hada uwa ya za a yi wajen su su faƙala ko waɗannan manyan sahabai su abu musala shari suka ce libnatihi al-nisfu libnatihi al-nisfu ita yar ta cikin san a ba ta rabi wani uktin nuna al-abi wal ummi al-nisfu ita kuma ƴar uwa yar uwarsa uktu wadda suka haɗa uban da wadda suka haɗa uwan A Wa أباك النسرج ولم يورث ابنة الابن شيئا ko ita waccan ya ba su ba ta gado ba suka ba da wannan fatawa ɗin kuna ganewa wadda suka ba su wannan amsa shi kenan sai suka ce wa fi gina masa'uri amma je ta gurin abu abdurrahman ابن مسعود ان اتيت في يوم فتواتا قدودين لي قيامك فانه سيتابعنا من اتيت فبتن ذو برأي ذو فهمت اتن دودو مثقيلا فاتاه الرجل كان في المجاورين عبد الله بن مسعود فسأله واخبره بقولهما في كيف لبديك يا wancan sun ta ɗauki rabi wayancan ɗan uwa sun ɗauki rabi rabi kaga babu saura da aka jika ba a ba ta komai ba ta ta lagina abdullahi dan mas'ud fa ta'ala huwa akhbarahu bi qawlihima fa qala sayyidu laqad dalaltu idza yace in nabi ni ma na bace kina ni ma na halaka kenan kamar yadda suka halaka a cikin wannan fatawa sai ce wa ma min al-muhtadin kenan ban kasance cikin masu shiryarwa ba ولكن ليس عقدي في هذه قضاء النبي ni zan yi hukunci irin hukuncin da annabi ne in so bai sani ba annabi ya yanke irin wannan hukunci lizlatihi nisfu yace ai farabi da a bashi wa lizlatil ibni sahamun sai kuma yar dan sabon nan jika ita ma tana da kaso takmilatas sulusaini ta fi kira takmilatas sulusaini wato dai ya zama tukon الثلثين ديكن ده الله فإن كان تسنتين فلهما الثلثان مما ترك وما بقي أظن به رجل فللأخت من الأب والأم في أباء ارؤوا فبنجرا الأب بكما الأم إرؤور فيكما الأخت من الأب ارؤوا بها كهذا وبعد إتا ma al-ukhti shaqiqa idan suka haɗu da shaqiqa kaga galiban muka ce al-ukhti ma al-abi da al-ukhti shaqiqa kusan karfin su ɗaya ne takmilatu thuluthayn kuma za su zama takmilatu thuluthayn kiyasan wanda an yi kiyasi akan wancan na sana na al-ukhti min al-abi a ala binti ne ma a binti sulbi ko kuma na shida al'adu ma'al walaji al'adu ma'al walaji uba shi ma kudu shi yake sani in dai mutum yana da ƴaƴa ma'ana ka mutum tana da ƴaƴa mahaifinka sai a ba su shi ma kudu shi haka ne ko kamar da muka ja ayar gawa sai kulle wahidin minhuma as-sudus مما ترك إن كان له ولد لقوله تعالى أن لا يكتب ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن أنا بآن في أبا سوى الجد في سيساك إن باب فيما شما كاكنت سيجاو كجرر بابنك الجد عند عدم الأجل قال قال ابن المنذر وأجمعوا allah hukm jaddi hukm abu sai ni ijma'i hukuncin kaka hukuncin ubani wallahu ta'ala amin